بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان وآت إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى اتقوا بالرحمة وجعلها في قلوب من شاء من عباده من الأنبياء والمرسلين والصالحين عباد الله إن الرحمة في القرآن وردت في ثمان وستين ومائتين موضع ورد في أكثرها بصيغة الاسم مثل قوله تعالى إنه هو التواب الرحيم ولفظ رحم يدل على الرأفة والأدف والرفقة يقال لها رحمه يرحمه إذا رفع له وخاطف عليه ولفظ الرحمة في القرآن ورد على عدة معان نذكر طرفا منها الرحمة صفة لله عز وجل ورحمته وسعت كل شيء وقال عز من قائل وربك الغني ذو الرحمة ورحمة بمعنى الجنة قال الله عز وجل أولئك يرجون رحمة ورحمة معنى النبوة قال الله عز وجل يختص برحمته من يشاء والرحمة بمعنى القرآن قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا والرحمة بمعنى المطر التي أليس تنزل من السماء قال قال الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته والرحمة بمعنى النعمة والرزق قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ورحمة بمعنى المغفرة والعفو قال الله عز من قائل كتب ربكم على نفسه الرحمة لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي أمر عباده بالرحمة والعفو والغفران الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وصلاة الله وسلامه على عبده ونبيه محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ولاة إلى يوم الدين وبعد أيها الناس اعلموا أن للرحمة في الإسلام مظاهر عديدة ومتنوعة على سبيل المثال رحمة الله عز وجل بالعباد والبلاد وثانيا رحمة الأبناء بالوالدين ومنها رحمة الناس باليتامى والمحتاجين ورابعا الرحمة بالعجائز والمرضى ومنها الرحمة بالحيوان عباد الله من فاتته الرحمة فقد فاته خير كثير ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الرحمة حين خلقها مئة رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة وجاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل رحم بغيا من بغايا بني إسرائيل بسبب رحمتها للكلب وثبت في الحديث أن أن أن امرأة رحمت رحمت امرأة فدخل فدخل فدخلت الجنة بثوب تمرة شقت بين ابنتيها وجاء في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها فقال عليه الصلاة والسلام الشاة إن رحمتها رحمك الله أذ مرتين يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم أو جماعة أو دولة أو حكومة أو شركة أو طائفة لا يرحم بعضهم بعضا إلا نزع الله فيهم الرحمة يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رحيم الدنيا والآخرة ارحمنا يا رب العالمين اللهم اجعل السكينة علينا يا رب العالمين اللهم لا تأخذنا بما فعلنا يا رب العالمين اللهم لا تأخذنا بما فعلنا يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا يا رب العالمين اللهم آمنا في بيوتنا وآمنا في مساجدنا وآمنا في مدارسنا يا رب العالمين وآمنا في دركاتنا يا رب العالمين اللهم اجعل السكينة علينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kurban mu tayi tana magana akan tausayi da jin kai ga al'umma subhanahu wata'ala ya sifantu da rahama da tausayi da jin kai kuma ya sanya rahama cikin zukata waɗanda ya ga dama daga cikin bayansa ba ko wani ake samu ya zama mai tausayi ba sai wanda Allah ya zaba wasu mutane Allah ya yi su da tausayi da jin kai da rahama wasu kuma ba haka suke ba ya ku bayin Allah lafafi na rahama da jin ya zo a cikin alqur'ani wurare 268 Allah ya ambaci jin kai da rahama kala daban-daban a cikin Alƙur'ani mai girma saboda ta game duniya ta game al'umma ta game mutane da aljannu ta game dabbobi da kiyahu duka rahamar Allah ta matsa ta game kowa da kowa ya zo da yawa daga cikin ga suna kamar irin inda Allah ba dokacin sarki cewa innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah madaukakin sarki shine mai yawan karbar tuba ko mai yawan jin da rahama ga bayansa lafazin rahima a harshen larabci yana nihin tafsasawa da lausayawa da jin malamai suka ce kana cewa rahimahu yarhamahu yayi masa rahama yani masa rahama idan raqa ya lausaya masa wata abafa alaihi tafsasa masa lafazin rama a cikin alkur'ani mai girma ya zo da ma'anoni daban-daban Allah maɗaukacin sarki ya ambaci rahama amma yana nihin abubuwa daban-daban daban-daban na jin kai daga cikinsu Allah maɗaukacin sarki ya siffantu da siffa ta rahama shi kai inda Allah maɗaukacin sarki ce wa rahmatuhu wasu a kulla shi rahama ta Allah ta yalwaci komi babu abinda rahama Allah ba ta yalwata ba a duniya sallan Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa rabbukal ganiyyu dhur rahma ubangijin ka maudaci ne ma abuci rahma da jin kai malamai suka ce rahma cikin gwaya ta sa bada ma'ana aljanna inda Allah madaukakin sarki ya ce ulaika yarjuna rahmatallah wa'annan suna fatan samun aljanna suna fatan samun rahma Allah aljanna ke idan rahma Allah tana da fara bada ma'ana aljanna wani wuri a cikin Qur'ani rahma tana tana bada ma'ana annabci da manzanci Allah maɗaukacin sarki ya ce wallahu ya tasu da rahmatihi man ya sha Allah yana keɓancewa da ba da rahama ce ga wanda ya gada ba kowane Allah ka ba matsayi na manzanci ba da annabci sai wanda Allah ya zaba da wannan rahama idan Allah ya baka manzanci ko ya baka annabci ya ba ta automatic na shiga aljanna ke bayan haka yan uwa musulmi rahama tana bada ma'ana ma'anar alqur'ani subhanahu wata'ala ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu ka gaya bayin ka gaya musulmi cewa ta dalilin rahama ta Allah da falalarsa da wannan su yi farin ciki malamai suka ce fadlullahi suna nihin alkur'ani rahamatuhu suna nihin alkur'ani ai eh, fadlullahi suna nihin annabi sallam rahamatuhu suka ce alkur'ani rahama ma'anarta shine ruwan sama kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani wa huwa allazi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi Allah shine wanda ke aiko iska mai bugawa da mai sanyi mai daɗi gabanin zuwan rahama suka ce gabanin zuwan ruwan sama ce bayan haka malamai suka ce rahama cikin ƙwayin tana ba da ma'ana arziki da ni'ima kuma yadda Allah maɗaukacin sarki ce ma ya fi tahillahu nasi min rahmati duk abin da Allah ya buɗe na rahamarsa na arzikinsa ni'imarsa zuwa da wasu mutane fala musika laha babu wani wanda ke iya rike wannan abu zuwa gare su Allah ya sako musu ya ba su babu wani mutum wanda iya hana kai wannan abu zuwa gare su ya ku bayan Allah rahama cikin ƙwayoyin suna ba wa annab gafara da afwa kamar yadda Allah ta'ala ya ce kasaba rabbukum ala nafsihi rahama. Allah ya rubuta ma kansa ya dauka ma kansa alƙawali yin rahama zuwa ga bayinsa kuma Allah madaukakin sarki ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayan su kai suka yi banna a cikin rayukansu kada ku yanke tsammani ga samun rahama Allah ya ku yan uwa musulmi akwai ma'anoni daban-daban cikin Qur'ani wannan rahama take basuwa da jin kai in Allah ya ambata rahama a cikin Qur'ani mai girma akwai wasu mazahir masu gwada cewa ga inda ya kamata a yi rahaman nan wasu mutane Allah ya haska musu ya gwada musu inda ya kamata a yi rahaman nan amma wasu ko basu gane ba daga cikin rahama akwai rahmatullahi rahama ta Allah wadda ita ce ta game kowa da kowa Allah maɗaukakin sarki na rahama ga bayi Allah yana rahama ga garuruwa Allah yana rahama ga halittu ne waɗanda aka yin da waɗanda ba a gani Allah madaukakin ce rahama ta ga mai komai da komai na daga ciki akwai tausayin ƴaƴa ga uwayensu abinda aka so shine na ya ga tausan mahaifi shi ma mahaifi ya girma ga ya ga tausan mahaifi abinda ya ga tausan mahaifin da ya ga tausan mahaifinsa mahaifi ya zaga ya ga tausan ɗansa in ya kai wani lokaci saboda ka rashin ganin tausansu shi ka sa a samu matsala Allah maɗaukakin sarki ya saukar da azaba da musiba da duk wani da kauta ma iyayensa ba bayan haka yan uwa musulmi akwai lahi bil yatama akwai rahama da ya kamata a jin kai ga marayu wanda yake yanzu aka ga magana akan cewa marayun nan ba a son su yi kuka ran sallah ba a son marayun da su diba cewa rashin uba ya sa kowa ya sa sabbin kasuwa sa ba ba a son yaran da su gane cewa masu uba sun ci abin sun koshi amma su ba su ci ba abin da aka so yaran nan su gane cewa kamar dai babu bambanci kamar su ba su rasu ba saboda ka ana son a tausaya wa marayu kamar yadda aka kawo hadisai da ayoyi masu gwada tausayin marayu a cikin alkur'ani da kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ku bayin Allah akwai rahama da za a shi mutane tsofaffi maza da mata ana so a tausaya musu wa kazalika marasa lafiya ana so a tausaya musu wasu bayin Allah Allah ya haska musu suna bibin gidajen tsahi suke tsohuwa ce ba su da 'ya'ya masu taimaka mata ba da jikoki ne su taimaka mata suna tausayinta su ba ta abinci kamar ɗiyanta suna nan suna ba ta abinci da bukatocin kamar ɗiyanta suna nan ana son a ga tausayin waɗannan tsohon a dinga taimaka musu bayan haka yan uwa musulmi akwai marasa lafiya wasu bayan Allah Allah ya taimake su suna zuwa asibitoci suna kallon marasa lafiya su taimaka musu sai a iske wani ciwon da ya kasai ba kuɗi da masu yawa ba idan an biya ma kuɗi sai a yi mai aiki akwai wani mara lahiya an kawo shi asibiti har da kudin hawan gado babu wani an kawo shi asibiti har da kudin sai magani babu kada ciyo kai cikin gida an kawo shi asibiti kuma an tura asibiti babu abin da za a yi to bayan Allah a su dinga shiga suna dibi irin wayannan ba tausaya musu shi kuma Allah ya tausaya musu bayan haka yan uwa ne akwai tausaya ma dabbobi dabbobi wa'anda ba su magana Allah bai musu bakin magana ba ba ku gane maganganunsu ana son ku zanka tausaya musu wannan tausayin za ka yi musu kashi ku sai Allah ya tausaya maka ya ku yan uwa musulmi duk wanda rahama da jin kai yake cikin zuciya kai dika alheri mai yawa ya kuce maka shi yasa gwamnatoci masu wayo sai su yi ministan jin kai na ƙasa ga baki ɗaya sai a dinga bashi alheri yana ba da jin kai zuwa ga waɗanda a ƙasa jiha sai ta yi kwamishina na jin kai a cikin jihar ta don mi saboda adibi 'yan jiha masu bukata a tausaya musu haka ma local government kana gani akwai ofishin darakta mai kula da welfare mai kula da jin kai na waɗanda an gajiyayyu duka an yi haka saboda gwamnati tsaya wallahi gwamnati ba ta tsayawa in ba ta tsayawa waɗanda aka ƙasa. duk inda aka waye ga gwamnati ba ta tsaya na waɗanda aka sa wallahi ba ta zuwa ko ina sannan ba ta jin daɗin hiya saboda dole sai an tausaya mana ƙasa, na Allah ka tausaya musu saboda ka muna kira gwamnati ta taimaka wa masu rauni a ba su abinci a jibi yanayinsu a taimaka musu shi kuma sai Allah ya ba alheri da yawa cikin gwamnati ya ku yan uwa musulmi ya zo a cikin hadisi manzon Allah ya ce Allah ya halitta rahma da jinƙai da tausayi wajen ɗari sai Allah ya rike kai ne 99 sai ran tashin kiyama guda ya sako duniya ya saka muka tausaya wa junan mu da ita dabbobi suke tausaya wa junan su dabba ta dage hoton ta ka aka diyarta sawa tausayin wannan rahama guda ita Allah ya sauke kasa 99 sai ya ci alkiyama duk wanda bai tausayi wallahi zai samu ba ya ku yan uwa musulmi ku sani hadisi ya zo manzon Allah kuma ya bada labarin wata karuwa daga cikin karuwan bani Isra'ila sana'a karuwanci take yi tana sana'a na zina wanda Allah madaukakin sarki bai tausaya wa mazinci amma sanadiyar ta shayar da kare ruwa yana cin tabo bakin rijiya saboda kishirwa ta shiga ruwa ta shiga rijiya ta tsubu ruwa ta bashi ya sha Allah ya gafarta mu dullahin ta ba aljanna ya ku yan uwa musulmi wata mata Allah ya ba ta sanadiyar ta zo wajen Aisha radiyallahu anha an bar sadakar dabino ta bare dabino guda biyu ta ba ƴaƴanta mata kowace guda guda suka ci tausayin wannan jiya, sai Allah ya fata aljanna ya ku yan uwa musulmi hadisi ya zo wani mutum yana son yanke akuya amma tausayin ta yake yace ya rasulullah ina son yanke akuya tana ba ni tausayi sai manzo Allah ya ce akuya in ka tausaya maka ma Allah ya tausaya maka in rahimta ha rahimaka Allah in ka tausaya mata Allah zai maka rahama saboda rahama Allah ta cikin zukata wanda ya ga dama ya ku mutu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wasu jama'a ko wasu mutane ko wata ƙasa ko wata daula ko wata hukuma ko wani kamfani ko wata ƙungiya wadda ba ta tausaya ba junansu ba sai Allah maɗaukacin sarki ya ce rahama a cikin al'amarin ya ku uwa musulmi ku zama masu tausayi muna cikin wata tausayi wata ramadan adibi bayan Allah na ba su iya buɗe baki a taimaka musu a adibi waɗanda ba su da abinci a taimaka musu a adibi waɗanda ba su iya safara a taimaka musu a diri mutanen gidan yari a taimaka musu wani malami ya yi bayani kwanan baya ce sun ce gidan yari suka iske wasu jama'a abinda aka ba su bai isa su sai sun suka dinga kasawa ko kai da kai ku yi azumi yau muku sai mu shawara saboda babu abinci su ko wata rana su ko waɗanda su yi saboda abincin da za a ba su bai isa su haka suka yi shiyarin waɗanda ba su azumi waɗanda suna yi saboda abincin su za su bar mu wa'yantar haka suka dinga yi cikin gidan yarin najeriya yanzu haka saboda ya ku bayan Allah ku sallafa ba 'yan gidan yari wallahi suna cikin matsala a taimaka musu da abinci a sai garin gwaki a aika musu a sai abincin da ada sauki a ba su suna ci su ma bayan Allah ya suna azumi kamar da muke kaddar Allah ta kai su wannan wurin ya ku bayan Allah ku dibura yanda ya kamata a tausaya a tausaya domin rahama Allah ta sauka cikin kasan mu muna roƙo Allah madaukakin sarki ba mu zama lafiya cikin kasan mu Allah ka sauka da tsaro a cikin kasan mu ya Allah muna gani ana kashe mutane har cikin masallatai shekaran jiya an kai hari masallaci a tafsiri an kashe mutane jini ya zuba cikin masallaci jini ya bata shahidan masallaci Allah ka gani cikin jihar Kebbi Allah muna roƙonka Allah ka tausaya muna Allah waɗanga mutane Allah ka san su Allah kai muna maganin su ya Allah kai muna maganin su ya Allah ka shiga tsakaninmu da su Allah ka ba mu zama lafiya kasan mu da kwanciyar hankali baki daya Allah ka taimaka maka sa cika da imani wa sallallahu wa sallim wa barik ala ummi lakum yarhamukum arrahman